الرحمن الرحيم فيقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى هنا من بيان أتشمون للتافي ناسا البركة بيان فضل علم السلف على علم الخلف cewa ƙur'ani ya ambaci ilmoma kala biyu akwai ilimi nafi'i akwai kuma ilimi wanda ya zama ba nafi'i ba akwai al'ilmu nafi akwai kuma al'ilmu ghayrun nafi to shine sai al-imam ibn rajab al-hanbali ya fara mana bayani akan al'ilmu nafi ya kawo ayoyi da suke tabbatar da al'ilmu nafi sannan kuma yana lissafo mana su daga ciki ya kawo mana ayar kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kaga ya nan al-ilmun nafi ake da kuma shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm al-ilm din nan al nafi sannan wa qur rabbi zidni ilman wa na'in nafi'an sannan inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u al-ulama'u ilman nafi'an to shine sai ya ce wa ma qassa subhanahu min qissati adama daga cikin abin da ke tabbatar da ilimi akwai mai amfani kuma Allah ya ambaci ilimin mai amfani abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana na kissar annabi Adam alaihi salam wa ta'limihi al-asma'a da kuma yadda Allah ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunaye sunayen nan malamai sun yi sabani akan sunayen ne wasu suka ce asma'ul ashiya sunayen abubuwa sunayen abubuwa wasu kuma suka ce wai sunayen mala'ikun ake nufi tunda Allah ce wa allama Adam Asma'a asmaa kullaha thumma aghadahum 'ala al-mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم an فلما bi asma'ihim sai suka ce asma'ihim nan yana koma kamar ga mala'iku ne domin su ne uqala'u wasu kuma malamai suka ce a'a bi asma'ihim nan taglibi aka yi an yi taglibin masu hankali ne kuma mala'ikun kuna ciki sunayenku da Allah ya sanar da sunayen abubuwa masu hankali ko mutane da Allah madaukaki ke sanar da annabi Adam alaihi salam wasu kuma suka ce allamahul asma'i allamahul lughati ya sanar da shi lugogi da lahjat suka ce kowace lugha asalinta annabi adam alaihi salam shi yasa suke da mabahasi a cikin falsafatul lugha suke da aslul lugha al khilaf fi aslil lugha wasu suka ce al lughatu asluha tawqifi Allah ne ya sanar da annabi adam alaihi salam wasu suka ce a annabi adam ne ta'allama lughata bi nafsihi to yayin maganganun za a hada su gida biyu ai adamu ta'allama lugha lakin man allama adama lugha Allah wallazi allamahu lugha to da abinda Allah ya bamu labari na kissan annabi Adam alaihi salam wa ta'limihi al-asma'a da kuma yadda Allah ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunaye wa aghadahum malaika sannan kuma ya bujiro da waɗannan sunayen ga mala'iku mala'iku ba su iya faɗa ba wa qawlihim da kuma faɗin su da Allah ya ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul haki mun samu abin da ke da alaƙa da ilimi uku a nan subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da ilimi nan wani ilimi ne al-ilmun nafi domin mala'iku ba su da wani ilimin da ya wuce al-ilmun nafi illa ma 'allamtana min al-ilmin nafi 'allamtana sai da ka sanar da mu na ilimi mai amfani innaka antal alimul hakim kuma ya Allah kai ne masanin nan cikakke al kuma mai hikima cikakkiya kaga nan ma al'alim daga al'ilmu ne duka nan ana nufin me al'ilmun nafi ilimi mai amfani to duka ya ambaci ilimi ilimi mai amfani وما قصه سبحانه وتعالى من قصة Musa عليه السلام da kuma abin da Allah ya ambata mana na kissar annabi Musa alaihi salam wa qawlihi lil da kuma faɗinsa da ya yi annabi khidr alaihi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan kun ga nan ma an samu me al-ilmu guda biyu hal attabi'uka ala gabta mala ko zaka bani izini in bi ka ala an tu'allimani uku akan ka sanar da ni min ma'ullimta cikin abin da aka sanar da kai rushdan na shari'a kaga da ilmun nafi' ne nan malamai kaman a Sheikh Sa'di a tafsirin sa tafsir tafsirul Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al a cikin wannan kissa ta Annabi Musa alaihi salam da Annabi Khidir alaihi salam ya fitar da fawaid sun kai hamsin fawaid tarbawiyya yana da kyau mutum ya karanta su daga cikin fawaid din yace ashe daga cikin fa'idoji cikin abin da za a ɗauka a cikin wannan kissa ta annabi Musa alaihi da malamin sa Khidir akwai cewa mutum ya nemi izini a wajen malami kafin ya zo karatu wajensa daga ciki akwai kuma at-ta'addu ma'al ulama yin ladabi ga malamai ku dubi lafazin annabi Musa annabi Musa alaihi fa manzo ne na Allah sannan ba manzo ba kawai ulul azmi min ar-rusul yana cikin ulul azmi ahadu ulul azmi min ar-rusul to amma khidir fa ikhtulifa fi nubuwwatihi shi an yi sabani akan annabtarsa na ce masa annabi tarjihan abinda mafi malamai suka rajjahantar cewa annabi khidir annabi ne shi yasa na sake cewa annabi annabi khidir annabi ne saboda ayoyin da suka zo da siyakin abin da Allah ya ambata da yadda Allah madaukakin sarki ya rufe ba wa ma fa'altuhu an amri ce ba na yi ba ne don ƙashin kaina Allah ne ya sanar da ni haka sannan kuma farko ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan shin ana gafata malam zaka bani izini ko ka yadda yi muni izini in bi ka in tafi tare da kai domin ka sanar da ni cikin abin da aka sanar da kai na shirya. sai kawai ce masa in innaka lan a ma iya saba sai ire-iren ku irin ɗaliban zamani daga girinka ka ba za ka iya tafiya tare da ni ba ba za ka iya haƙurin zama da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara na san da wuya ka iya haƙuri akan abin da baka san shi ba da a ce za ka yi haƙuri ka ga abubuwa na ban mamaki a masa kamar irin na na ruwan bagaja la ta sa'al ko an ce duk abin da ya gani la ta sa'al eh iyaka idan ya ga abubuwa sun ta canza to ya ta jan baiti ko wa yaf'alu fi hukmihi ma yasha ta'ala al-ilah ta'ala al-ilah wa jalla al-hikam to wai abin da zai abin da zai ta kenan wannan shi zai nuna ma aljanu cewa ya san Allah to to irin shi yaje ta gani annabi Musa alaihi salam ya ta ganin gara'ib aka yi yin abubuwan da shi a shari'a saba haka take ba sufaye sun yi amfani da wannan kissa ta Khidir alaihi salam da Annabi Musa alaihi salam su shigar da abuwa na banna da yawa shi yasa malam Bahawuni a cikin Radul Adhan yace wannan sura ce mai muhimmanci domin mafi yawancin mutane sun bata ta sanadiyyarta kaga in aka zo ha a Najeriya in aka zo ana ana cewa surar waliyai kare ma ya zama waliyi ya za a yi jikan annabi shehu tijjani ba zai zama waliyi ba da kuma bakari shi kuma jikan sayyidina abubakar ka san da abin haka aka hada <laughs> shi muhammad al-bakari wai shi jikan sayyidina abubakar ai da kake jin Bakari din nan nisba ce zuwa ga abubakar shi kuma shehu tijjani shi kuma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya a ba za su zama waliyai ba ga tare ya zama waliyi saboda ya zama waliyi almaru ma man ahabba to to a taƙaice dai kaga wannan kissar Allah ta'ala ya ambaci ilimi a cikin kissar ai shi yasa a sahihul bukhari bayan da an gama manzal su sun yace rahimallahu akhi musa yace Allah ji kan annabi musa lau sabara ce da yayi hakuri لوجدنا من هذا العبد الصالح علما كثيرا shi da mun sami ilimi mai yawa daga wannan bawan gari. da mun sami ilimi mai yawa to khidir alayhi salam suna tsaye sai tsuntsu ya zo a bakin wannan majma'ul baharai tekuna guda biyu mahaɗar tekuna biyu sai tsuntsu ya sauka akan teku ya tsakari ruwa ya sama ya ce ilmi wa ilmu fi ilmin lahi ta'ala sai da ilimi na da ilimin ka a cikin kaga annabi Musa Khidir ya tabbatar da annabi Musa yana da ilimi ke bai masa salafin ilimin sa ba yace sai dai kamar yadda tsuntsun nan kamar tarafa hadha ta'iru min hadha al-bahr sai kamar yadda wannan tsuntsun ya zo ya dan tsakari wannan ya sama da shi a cikin teku ya rage wani abu ai tsuntsu ko a kofi aka aje ruwa ya zo ya dan tsarta din nan ya sama zai rage wani abu balle teku fa kofi kaga ilimi mai amfani sai malin ya ce fa haza huwa ilmun nafi wannan ilimi mai amfani ce. duk waɗannan ilmoman da Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani waɗannan hikayoyin da aka ambata mana da ayoyin da aka ambata mana dukkanin suna bayani ne akan ilimi mai amfani wa qad akhbara an qaumin Allah kuma ya ba mu labarin wasu mutane utu ilman an ba su ilimi walam yanfa'ahum ilmuhum amma kuma ilimin su bai musu amfani ba kun ga kenan za a iya cewa al ilmun nafi'u yanqasimu ila qismayn النافع في ذاته ونافعا لغيره النافع في ذاته والنافع لغيره wan nafi'u li ni shi akan kansa ilimi ne da Allah ya yarda da shi sannan kuma me shi yayi amfane shi wa kad yakunu al wa kad yakunu al nafi'an fi dhatihi amma la yanfa'u sahibahu ilimi mai amfani amma li asbabin qadariyya sai ya zama me ilimin kuma bai amfana da shi ba amma ilimin mai amfani ne to shine nan malam zai ci gaba da mana bayani yace fa hadha ilmun yace fa hadha ilmun nafi'un fi nafsihi lakin na sahibahu lam yantafi' bihi ilimi ne mai amfani amma mai shi bai amfana da shi ba mai amfani ne ilimin amma mai shi bai amfana da shi ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace masalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha to kamatalil himari yahmilu asfara misalin mutanen da aka dora musu kula da attaura hummilu aka dora musu suka haddace ta aka dora musu wajibcin aiki da attaura thumma lam yahmiluha sai suka kirki attaura suka ki aiki da abin da ke ciki misalin suka masalin himari kamar misalin jaki ne yahmilu asfaran da ke dauke da manya-manyan littattafai ga sahihul bukhari da fatul bari da siradul qari da bayan sa ga ga ga ga ga ga ga sahihu muslim ga sharhu muslim da allabta masa ga muwatta ga musnadul imam ahmad ga mudawwana ga al umm ga al-mughni na ibn al qudamah al-maqdisi ga majmu' al fatawa na shaykh al islam taymiya da allabta majaki a baya la yadin me ya zani a bayansa shi dai nauyi kawai yake ji matsayinsa ɗaya da ka lafta masa kashin kashin shanu ya kai maka gona duk matsayinsa ɗaya iyaka ƙila ya ji littafi ya fi nauyi shi kenan ƙila fa na ce ban sani ba da wancan da wannan a ma'auni wanda wanda ya fi nauyi ba to haka suke Allah ya ba mutum ilimi amma bai ci gajiya ilimin ba ilimi mai amfani amma shi kuma Allah bai azurta shi da ya ci gajiyar wannan ilimin ba bai amfana da shi ba to wannan bai mai da ilimin ya zama mara amfani ba ilimi na nan a matsayin mai amfani amma shi wannan bawan shi ne ake ɓance ilimin bai masa amfani ba kal'isi fil baida'i yaqtulu hazzama wal ma'u bayna ha mahmulu kal'isi kamar raƙuma ne fil baida'i a tsakiyar saharar daji Yaktulu az ishi zai kashe wannan raƙumin amma wal ma'u baina zuhuriha mahmulu alhali kuma dauko tankin ruwa a bayansa bai san me yake dauke da shi ba me zai iya yi masa to haka ilimin da bai ma bawa amfani ba ilimi ne mai amfani na nan in ka tashi siffanta shi huwa ilmun nafi'un lakin na sahibahu lam yamtafi bihi ne bai ci gaje ilimin ba amma ilimin na na matsayin mai amfani da za a ware shi a mai da shi ga wani ba shi ba to ilimin ya zama masa ne amfani wa qala Allah kuma yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa fa atba'ahu ash-shaytanu kana min al-ghawi فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه kamathali al-kalbi in tahmil alayhi يلحث aw tatruku yalhas Allah madaukakin sarki yace watlu alaihim ka karanta musu naba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyin mu hukunce hukuncen mu muka sanar da shi hukunce hukunce wasu malamai na tafsiri suna cewa shine bul'am ibn ba'ura bul'am ibn ba'ura suka ce shine wanda ake nufi mafi yawancin malaman tafsiri sun ambaci haka shine wannan malami ne a zamanin annabi Musa alaihi salam yana ɗaya daga cikin miyagun malamai da suka akwai mugun malami annabi Musa alaihi salam Allah ya hada mishi mutane mabambanta amma dai bul'am laysa lahu dhikrun fil qur'ani sarahatan qur'ani bai ambace shi ba amma waɗannan salasatu salasatu salasu salasu atafi salasu atafi din nan guda uku to qur'ani ya ambace su wa qaruna wa fir'auna wa hamana haka Allah ya ambace su su uku wannan za a bashi maganin cin zabe na zabe aka ce ya je ya rubuta wa qaruna wa fir'auna wa hamana in ya shiga mulki ya shiga shi kenan ba wanda zai ja da shi wa qaruna wa fir'auna wa hamana to kaga ba shi a karasa masa ayar ba a karasa masa ayar ba a ji ne ya faru da su to to shi bul'am ibn ba'ura malaman tafsiri sun ambace shi amma qur'ani bai ambace shi sarahatan ba to shine sai suka ce haka shi fir'aunu misali ne na na na na al-fasadul al siyasi al-istibdadi kama kariya a mulki eh, shi kuma qarunu misali ne na al-ifsad al-iqtisadi al-mali shi kuma hamanu shi kuma misali ne na al-ifsadul wizari al-istishari mungun bafadi kenan mungun advisor eh gulak kenan gulak shine gulak eh, gulak ba hamanu kenan gulak irin misalin gulak kenan Allah shirye shi to allazi atainahu ayatina wanda muka bashi hukunce hukuncen mu fansalakha minha sai ya zare kamar yadda macijiya take zarewa daga ta fita daga cikin eh, sabarta fa atba'ahu shaytanu sai shaydan ya bi shi a baya da shi shaydan komanda ne yanzu ko sai shaydan ya ce a a a a general ne ba a taba ba da field marshal ba to yanzu ka samu field marshal ni ina nan a general kai kuma kai field marshal ne ni na dawo baya na dawo baya shine aka samu ni shedani mai irin wannan baiti da kansa yake cewa kuntu min jundi iblisa fartaqa bi alhalu hatta sara iblis min jundi shi da yana cikin rundunar shedan kurtine shi kurtine shi sai al'amarin sa ya sama sai shedan ya ce a'a shiga gaba shi kuma shedan ya dawo baya ya zama kurtu shi kuma ya zama general ba kanal ba ma ya zama general la shirya fa kana min al na sai ya zama cikin batattu ghawi kun ga gawa kenan ko shine mutum ya bata ala ilmi mutum ya bata yana da ilimi shine riwaya ma dalla sahibukum wa ma gawa qur'ani yace wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun ai wasu fahimtar waka suke nan wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka masu bin su sune al-ghawuna batattu waɗanda suke fahimtar waƙar su wanda bai fahimci waka ba ba zai bi ba amma wanda suka fahimci abin da ake faɗi a cikin waƙar nan sai su bi su sun sani shine aka taɓa zuwa wai za a yi wani taro malamai suke badawa a kissa aka zo aka an gaici wani taro na mawaka shi kenan ana ta wucewa kowa sai ya nuna pass ɗinsa sai ya wuce sai wasu mutane sai suka zo su ba su da pass daga ce ta ku ba mawaka ba ne ya ta muna tare da su ba Allah ya ce wa shu'ara ya tabi da gawuna ba to ai na hannun gawuna <laughs> sai ka ce ku shige ku shige da eh, gawuna eh, to shi fa kana min al-ghawin sai ya zama cikin batattu waɗanda Allah ya sanadin batarsu a ilmin suna da ilimi suka bata Allah ce wa laushi ina Damunsu. su biha mashi'a nan mashi'a ce shar'iyya Damunsu. su biha to damun ɗaukaka shi da wannan aya ayoyin da hukunce-hukuncen da muka basu sai ya zama sanadiyar ta aljanna Walakin walakinnahu akhlada da al-ardi sai dai shi ya tsammani zai dawwama a ƙasa wattaba a hawahu kawai sai ta bin zuci san zuciyarsa sai Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi karishin kenan misalin su kaman misalin kare ne kare abun banza al kalbu ahsanu ishratin wa huwa an-nihayatu fil khatasa al kalbu ahsanu ishratin wa huwa an-nihayatu fil khatasa ممن تعرض للرعاسة من قبل إبان الرعاسة الكلب أحسن عشرتي ويخريا في كتشاور مؤاملة ضد وهو النهاية في الخساسة شيني كرشي أما كنشي كري ممن تعرض للرعاسة ga wanda ya nemi shugabanci min qabli ibban ar-ri'asa tun kafin ya kai bai cancanta ya zama shugaba bai ne ba to kaga alkalb manzala ta sama a hadisi sai ya ce laula annal kilaba ummatun min al umami la amartu bi qatliha da karnuka ba ta cikin can Allah mun ga ce illa umamun amsalukum to da karnuka ba su cikin umam din can to da duk inda kare aka ga kare sai manzon sama ce sai a kashe shi to amma duk da haka manzon sama ya ce khamsun kulluhunna fasiqun ko khamsun min al yajuzu qatluhunna hunna hill wal haram wa dhakara minha al-kalb al-aqura kare kare mai mai cizo kashe shi ake to kare kare bi da daraja can Allah madaukakin sarki ya ce masalul ladina hummilu tawrata thumma lam yamsu ce kamasalil himari nan kuma sai ya ce fa masaluhu dama halittu hudu ne ƙur'ani ya ya halittun nan hudu alkalibu alhimar alhinzir, sannan alƙirdu alƙir kaga sunan shi ma ba daɗi ƙirdu ƙirdu uban ɓanna kenan uban ɓanna ƙirdu shi ma kaga alhanzar ai ko bayani kike ba mutane da hausa ka ce alade ba su cika ji a ransa ba ba su cika jin damuwa ba amma ka ce alhanzir ka faɗe shi da larabci ka ce alhanzir to sai kowa ya ji kwakwalwar shi ta kama alhanzir <laughs> wani mutumi wani mutumi a kasu ga masu sai da alade ga masu sai da rago shi je ne ya ce min ya ce min malam ya ce wallahi hannu ragon ma ya haramta na ce a hudu billah wa ya haramta shi yace to yace ka san dai wata ran sai an yi aran wuka cikin mantuwa sai da mun da kwakwalwa ta yace ka ga ku sai an yi sai fa an yi aran wuka wata rana masu rago za su ce ma masu annabi za su za su ce ma mai rago dala a ramin wukarka ya manta kuma ya basu a je a yanko ya zo shi kuma ya yanka naman rago Ka ka magana ta lalace alhanzir وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يعتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون ألا madaukakin فخلف من بعدهم خلف bayan annabawan da Allah madaukakin sarki ya bamu labarin su a cikin wannan sura mai albarka ko suratul a'raf an ambaci tarihin annabawa annabawa annabi nuhu alaihi salam annabi kaza annabi kaza har aka kawo kissan annabi Musa alaihi salam sai Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu tsinannin yan baya waɗanda suka ɓata aikin da magabatansu suka yi ونحن لنا ونحن كان لنا ماض نسيناه شيني ونا فخلف من بعدهم خلف sai aka sami ‘yan baya da suka zo suka maye waɗanda suka gabace su, wariful kitaba suka gaji littafin attaura, ya aku zuna arada hadal adina, sai ya zama suna karɓan arada hadal adina wani tarkacen wannan ɗan ƙasƙantaccen abin da ake ba su wa ya na sai su ce sayi gufaru lana ai mun ci ba komai suka riƙa sai da littafan Allah ayoyin Allah suna sai da su da ɗan tarkacen ƙaramin tarkace walakantaccen abu na tarkacen duniya da za a ba su kuma sai su ce sayi gufaru lana sai ce ai mun yi haka za a gafarta mana wa in ya'tihim aghdun mithluhu ya'khudhuhu idan kuma aka ba su wani tarkacen ma kwatankwacin wannan sai su karba to sai Allah ya tunasar da su ya ce alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi shin ashe ba a karba alƙawari da su na littafi ba ba a kulla alƙawari da su game da littafin nan ba Allah ya qulu ala Allah illa al kasu faɗa game da Allah kasu faɗi komai game da Allah sai gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin wannan littafin fa to waddarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun lahira dai ita tafi alkhairi ga waɗanda suke masu tsoron Allah ne ba a rika ba su ɗan abin tarkace na duniya ba mafi walakanci sai su rika anta suna sai da littafin Allah subhanahu wa ta'ala tamanin qalila su faɗi ƙarya su faɗi son zuciyarsu وقال تونان كون الله ملوك زكية أي ورثوا الكتاب أما يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه شألا يتناسد سؤال لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا الله إلا الحق أما أنزل يا سنة كرية سنة سيد لتافا ألا ومن النبي اليهودي كينا وقال وأضله الله على علمه da kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ya batar da shi ala ilmin yana da ilimi eh ara ko man ittafa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan to faman yahdihi min ba'dillahi bayan Allah wa zai shiryatar da shi an bashi fa ilimi a'udhu billahi mai zanci menene wane ne mai maganin hauka ya haukace likitan hauka ya haukace to wajen wa za a malami da ake tsammanin a samu tsoron Allah a tare da shi a samu shirya ya zama lalatacce ala ta'wili man ta'awwala al-aya ala ilmin inda man azallahu Allah a ƙarƙashin tafsirin wanda ya fassara cewa a ƙarƙashin fassara wanda ya fassara cewa ala ilmi ala ilmin inda man azallahu Allah akan ilmin wanda Allah madaukaki zai batar da shi shi ake nufi wa azallahu ala ilmin wato aya tana da wani tafsiri na daban kenan eh to duka dai waɗannan ayoyi da malam yake mana bayanin su to yana mana bayani ne akan al-ilmun nafi' العلم النافع في نفسه سننكم ونفع صاحبه سننكم أقوي العلم النافع في نفسه أما لم ينتفع به صاحبه kaga bai ce lam fa'a ba sai ce lam yantafi bihi sahibuhu saboda a mai da sharrin zuwa game shi to Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa Allahumma allimna ilman nafi'an وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام